This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka shine yake muku magana a kan mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 ko ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya duk a jamhuriyar Nijar. A kan intanet kuwa, ku kama ma a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a, Bello Habib Giladanci ne a nan birnin Washington DC. Tare da Kabiru Fage muke jin daɗin kasancewa masu watso muku shirinmu na wannan lokaci. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa Majalisar Zartarsuwa ta Najeriya ta yi zama ta musamman domin jimamin tsohon gwamnan jihar Kaduna marigayi Patrick Ekuwa da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro marigayi Andrew Azazi. kuma muna wa Allah addu'a muna kira muna ma Ubangiji Allah kuka ya ba su rahama kuma iyalen da suka bari a baya Ubangiji Allah ya lura da su ya ba su hakuri. amin sun sannan kuma an samu rahotanni a kan sace wani ɗan ƙasar faransa da aka yi a jihar katsinan da dukko kuma akan waɗannan sace-sacen mutane da ake yi ne muke so ku bugo mana waya ku bayyana ra'ayi ta yaya za a warware wannan matsala da kullum sai ƙara haɓaka take yi ga lambobin mu guda biyu biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Rahotanni na cewa sojin haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan tawayen Saleke da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun mamaye wani babban garin da ke ƙasar. Yau alhamin mayakan 'yan tawayen suka kame garin Batangafa mai tazarar kilomita 300 arewa da birnin bangi babban birnin kasar wannan dai shine gari na bakwai kenan da mayakan 'yan tawayen ke mamayewa an ji wata kafar 'yan tawayen na cewa mayakan 'yan tawayen suna gaggauta mamaye garuruwa ne domin hakan ya taimaka musu wajen hamɓarar da gwamnatin faransuwa bozize ko a jiya laraba ma kwamitin sulhu da tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya la'anci waɗannan hare-hare na 'yan tawayen jamhuriyar afirka ta tsakiya majalisar ɗinkin duniya ta ce duk wani sabon yaƙi da zai ɓarko sabbin hare-hare ba abin da za su janyo in ban da ƙuntatawa fara hula da mai da yankin afirka ta tsakiya yanki mana kwanciyar hankali halin da ake ciki sojin ƙasar chadi da ke da afirka ta tsakiyar sun fara isa domin taimakawa a kori mayakan 'yan tawayen daga wuraren da suke mamaye da su daman dai shugaba idris debi na chadi abokin mista abuziza ne na kud da kud shine kuma ya bukaci agajin soja daga ƙasar chadin majalisar ɗinkin duniya ta yi kukan ganin yadda ake ci gaba da kashe rayukan fararen hula a rikicin ƙasar siriya da yanzu ya doshi shekaru biyu ana yinsa jami'an hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya suka ce sakamakon binciken da suka yi ya yi nuni da cewa yaƙi na ci gaba da ɓarkewa a sassa daban-daban a ƙasar siriya rikicin kuma yana nema ya zama na ƙabilanci kuma haka ya jawo wa farar hula baƙar wahala rahoton na kwamitin kula da haƙƙin bil'adama ya yi kukan ganin yadda ake ci gaba da take haƙƙin bil'adama a rikicin na ƙasar siriya to daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan shugaban kwamitin harkokin wajen amurka majalisar dattawa sanata john kerry ya ce ita kanta majalisar dokokin ta amurka ai tana da laifi wajen yin sako-sako da batun karfafa matakan tsaro a ofisoshin jakadancin amurka a ƙasar waje ya furta hakan ne kafin fara yin tambayoyi da kwamitin majalisar dattawan amurka ke yi ga manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka akan harin ta'addancin da a kai wa ofishin jakadancin amurka mafi muni a bengazin kasar libya ran sha ɗaya ga watan satumba kwamitin majalisar dattawan ya fara wannan bincike ne bayan da wata hukumar bincike ta musamman ta miƙa nata rahoto da ke zargin ma'aikatar harkokin wajen ta amurka da yin sakaci wajen samar da isasshen tsaro a ofisoshin jakadancin amurka mukaddashin sakatare harkokin wajen amurka william barnes da abokinsa aikinsa thomas inde. a yau suka amsa tambayoyi a gaban kwamitin bincike na majalisar dattawan amurka a jiya laraba jami'a da ke magana da yan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da sanarwar cewa sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ba za ta samu sukunin zuwa domin ta ba da shaida a gaban kwamitin ba saboda matsala wadda ta haɗu da rashin lafiyarta a jiya ne kuma manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen na amurka guda biyu suka yi murabus saboda abin fallasa na halin ta'addancin da aka kai a bengazin libya mukaddashin sakatari harkokin wajen ta amurka bill bank ya kira ga majalisar dokokin amurka da ta rinka karfafa ba da isassun kuɗi domin aiwatar da tsaro a ofisoshin jakadancin amurka da ke kasashen waje jami'ai a ƙasar afghanistan sun fara tattaunawa tare da jami'an ƙungiyar 'yan taliban da wakilan sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin tattauna makomar ƙasar a daidai lokacin da rundunar tsaro ta nato ke ƙoƙarin janyewa nan ya zuwa ƙarshen shekarar 2014. Ƙasar Faransa ita ce ta ɗauki nauyin taron da za a yi kwanaki biyu ana yinsa, an kuma fara wannan taron a yau Alhamis ne a birnin Paris. Shi wannan babban taron na jami'an Afghanistan shi ne na farko da aka gayyaci manyan jami'an ƙungiyar 'yan Taliban da wasu ƙungiyoyin da ke wato adawa da gwamnatin afghanistan domin neman hanyar warware matsalolin tsaron da ke addabar kasar afghanistan nan shugaba hamid karzai shi ne ya kafa majalisar samar da zaman lafiya a kasar tun shekarar 2010 da niyyar shirya yadda za a kai ga tattaunawa da jami'an 'yan taliban labaran duniya aka gama saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala, Majalisar zartarsuwa ta Najeriya ta yi zama na musamman domin jimamin mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin sama mai saukan ungulu da ya faru a kwanakin baya. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana. majalisar zartarwa ta najeriya karkashin jagorancin shugaba goodluck ebelo jonathan ta yi zama da musamman inda aka yi juyayi da kukan rasuwar gwamnan jihar kaduna ibrahim yakowa da mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara a da mr patrick azazi dangane da hadarin da suka samu tare da waɗansu mutane hudu a cikin jirgin sama gwamnatin najeriya ta yi zama na musamman din ne tare da dukkan ministoci inda aka yi amfani da wannan lokacin wurin bayyana al'amura da abubuwa na alheri da magabatan suka yi da fatan allah ya musu rahama kamar da ministan watsa labarai na najeriya ya shaida mu bayan magana jajen nan akwai kuma magana ta bincike da shugaban ƙasa najeriya jonathan ya ce a yi kuma a tabbatar da an yi shi bilhaƙi da gaskiya mutane biyu nan kam an yi rashi a ƙasa nan kuma muna wa allah addu'a muna kira muna ma ubangiji allah kuka ya ba su rahama kuma iyalen da suka bari a baya ubangiji allah ya lura da su ya ba su hakuri mun da kuma allah ya bar mu da rai ubangiji allah ya san halayen da suka yi na kware na gari mu ma mu aikata da shi domin zama lafiya kasan nan a daidai lokacin da kuka yi wannan ta'aziyya ga waɗanda suka rasu akwai kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa domin gudanar da cikakken bincike amma su 'yan najeriya suna ta nuna damu su cewa an sa shi sanya kwamiti na bincike ba a gano komai ba in ma an gano ba abin da aka yi aiki da shi wani matsayi gwamnati za ta dauka domin a tabbatar wa 'yan kasa cewa wannan zai zama bincike da za a yi aiki da shi na farko a ko'ina ina duniya na samu hasari kamar wannan mutane da yawa za su kawo ra'ayi daban-daban daban dalili hasarin da ya kai ga asara rayuka mutane to abu ne wanda kullum sai ka ji sai akwai bakin ciki kuma mutane dole su nuna damuwa musamman abin da ya faru nan wanda an samu gwamna jihar da kuma uh, shugaban uh, sojojin najeriya gaba kida na da sun rasa eh, rayukansu a kan wannan a cikin wannan hasarin da allah ya aikowa ka sana to amma duk in abu ya faru kamar haka gwamnati ita ce tana da haki ta kawo mutanen da za su yi bincike mutanen da su san wannan aiki wanda suna da hikima irin wannan aiki domin su bayana mai ya faru su yi bincike su bayana wa kasa mai ya faru kuma bincike na hasarin jirgin sama ba ne na rana daya ba wani lokaci zai doka shakaru wani lokaci watanni kafi a san ainihin mai ya faru babban kiran da zan yi ga al'umma kasa shine dole mu yi hakuri da juna mu yi hakuri da juna kuma duk binciken da muka yi na hasarin da aka samu na kwanakin baya wasu an ba da rahoto nasu wasu ma ba gama ga gaba da ba domin lokacin da ake doka kafin a sani ainihin mai hafaru amma wannan shugaban kasa da wannan gwamnati ka koma kowane gwamnati hakimu ne mu yi kokari abu kamar haka ya faru mu tabata mu yi bincike mu an fita da gaskiya abun da ya faru ba dalili zai mai da mutane rai ba wanda Allah ya tafi da shi ya riga tafi lokacin shi yayi amma dalilin dukkan matake wanda kila gobe zai iya tamaka hana asara kamar iri wannan. Mr. Labaran ma kuke nan ministan watsa labarai na Najeriya a ganawar da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan binciken da shugaban kasa ya ce a yi wanda kuma ya zo daidai da wani majalisa da kwamitin gwamnoni suka ce su ma za su yi domin tabbatar da an gano musabbabin wannan matsalar da zumar kuma za a ɗauki matakai a nan gaba na tabbatar da cewa wannan al'amarin zai bai sake faruwa ba umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to a gaida umar faruk sace-sacen mutane saboda neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a nigeria a inda baya-bayan nan ma aka sace wani ɗan ƙasar faransa a jihar katsina dikko akan wannan ne muke son mu ji ra'ayoyinku na yadda za a magance wannan matsala amma kafin buɗe layukanmu sai mu ɗan shakata da wannan. Thank <laughs> you. babban dan Usman wani na dan bala na sabaran dan mamma barka da fama badar nau da jamma ina direbobi zamani kusa cikin ko komi ke kakwahu kowanne ya yi abin da yake so umar ya ta yi nijar da jamma ya tafi nijar sanda dami, da ya tafi nijar ya ta yi da jamma ya ban nibi Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla bari mu fara da kwara wane ne yake bugawa daga kwara? mai ne a garin Guriya a Kwara State. To Umar Usman menene ra'ayinka? Eh ra'ayina shine game da sace-sacen da ake yi ko? Na? Ina jin ka. Hello? Ina jin ka. Eh yawa game da sace-sacen da ake yi na mutane ko? Eh. A wannan din gaskiya wato wasu mutane ne wanda suke da ƙarfi domin kamar misali abin da ya faru a farkin da aka sace an ce har da gib suka zo da shi fa saboda ka a takaice wata kungiya ce wadda yake kungiyar nan mai karfi ne ba wai talakawa ba ne to na gode umar usman bari mu je jama'are waye a jama'are ah, assalamu alaikum amin wa alaikum assalam Bello Habib Salaranci barka da aiki tara kake da Salisu ga Gaidan mai Brady daga jama'ar jihar Bauchi. To Salisu bayyana ra'ayi. yawwa ra'ayina tsakani da Allah har da Allah yi shugabanni sun yi adalci da farkon fari ne zai fara magance wannan matsalar sace-sace ga abubuwan da suke faruwa har da Allah akwai abin da mutum ya cancanci ya same shi ba zai same shi ba to wannan tana da wasu dama suna garkuwa da mutane irin wannan ah, salisu ban katsi numfashinka ba ah, ta ya me ya haɗa shugabanni da sace-sacen jama'a yi to ai komai aka ce shugaba dole shi ne dalili ai ka ji wa'anda suka je suka saci wannan bafaransa ɗin a manya-manyan motoci suka je to ka san wanne irin dama suka nema Allah bai ba su ba kuma shugabanni ba su ba su ba don haka duk abin da kaga ya faru gaskiya daga laifin shugabanni ne daga kasa har sama wallahi wannan ne gaskiyar lamari sai dai a gyara manyan mu shugabanni Allah ya gyara mana su shi ne zai ba da zaman lafiya a wannan kasar To, na gode Salisu daga jama'are, bari kuma mu je ka zaure, waya ka zaure? Eh, Inusa Aliyu ne. To, Zahardini, menene ra'ayinka? Inusa Aliyu, Aliyu. Oh, Yunusa Aliyu, <laughs> to, ya hakuri, ah, menene ra'ayi? Eh, eh ra'ayi na game da wannan abu shine wannan abin da yake faruwa gaskiya tun da ana amfani da manya-manyan motoci gaskiya ya kamata a bincika sosai. To a Yunus ai a wasu wuraren kuma kamar a yankin Naja Delta wasu lokacin za ga ba manya-manyan motoci bane su kuma waɗannan fa. Eh to su kuma idan ka san yanayin yanayin motocin suke abubuwan suke amfani da shi ba motoci bane amma ka lura ga wajen arewa kasashen arewa mun na Najeriya da manyan motoci suke amfani. Da fatan dai ya kamata a bincika sosai. To, na gode Yunusa daga Kazaure. yanzu muna karɓar ra'ayinku ne akan sace-sacen mutane da ya zama ruwan dare a najeriya da can an fi sanin wannan matsala ne a yankin niger delta amma kuma yanzu abin ya shigo arewa bari mu je funtuwa wane ne daga funtuwa mai magana usman manuka ne daga nan funtuwa a cikin jihar katsina to usman menene ra'ayinka abin da to dangane da abin da ke kawo sace-sacen al'umma gaskiya yana ɗaya talauci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo sace-sace ya kamata hukumomi a tashi ɗaya wajen magance talauci da da fatara da ke addaba matasa da samun musu ayyukan yi a cikin ƙasa. To uh, a Usman. To shi Usman na ce to ta ya za a magance wannan matsala? Ya kamata gaskiya kirkiro da ayyukan yi dan matasa kamar kirkiro kamfanoni a tada tsohon kamfanoni da sauran wanda yanzu ke yi a tsara sa ma'aikata ci domin haɓaka tattalin arzikin najeriya na gode yana to na gode usman daga fanto bari kuma mu kada can maiduguri wane ne a maiduguri abba ɗan daga muryarka abba ko? Abba Haji daga Maiduguri. To, Abba, menene ra'ayinka? Eh, ra'ayina shine ya kamata hannu da shuni manya wanda. Abba, dan daga murya ka ba ma jinka. Yace ba ya kamata gwamnati ta bincika ta san motocin nan na suwaye ne, kuma suwaye ne suke wannan abin don muna gani kamar da sanin su ake wannan abin manyan gari. to shi kenan na gode abba daga duguri kuma bari mu je yawuri wane ne na yawuri eh salamu alaikum kuna magana da dan asaba mai fata daga yawuri amu alaikum assalam dan asaba mai fata bayan ra'ayi to ni ina ganin abin da ke kawo ana garkuwa da jama'a a babu abin da ya haddasa shi illa a rashin adalci na shugabanni da kuma cewa talauci ya ma 'yan najeriya yawa babu aikin yi a najeriya an waye gari yanzu tallaka ban ci abinci sau uku amma su shugabanni da lokuta jina muna jin ka shugabanni sun mamaye duke kasa sun mai mallakinsu, an bar talakawa cikin talauci a najeriya an ce akwai kashi saba'in dan asabe suna fama da ya za a samu zaman lafiya dan asabe abinda nake tambaya to ta ya za a warware wannan matsala jihar asabe a ah, duk wanda suka samu damar bugo mana mun gode sosai waɗanda kuma ba su samu ba ah, sai goben allah da za mu buɗe layuka domin ku bayyana duk wani abu da zai amfani al'umma wasanni a takaice a yau alhamis ne aka gudanar da tsarin jadawalin wasannin zagaye na biyu na gasar kwallon kafar kofin zakarun turai wato champions league a birnin neon ta kasar switzerland Karabkiyar da ta fi jan hankalin jama'a a zagayen na kulob-kulob goma sha shida da suka tsallake matakin rukuni-rukuni su hada da karon batar karfe tsakanin zakarun la liga ta kasar spain real madrid jagoran teburin premier ta ingila a halin yanzu manchester united a daidai lokacin da cristiano ronaldo ke shirin barin real madrid din zuwa tsohon club dinsa na manchester united bayan munich ta kasar jamus wacce har yanzu bata manta da rashin kofin ba da ta yi a filin wasanta a wasar karshe ta gasar a bara za ta kece reni ne da kungiyar arsenal ta ingila wacce ke hankoron kai wasan karshe ta gasar a karo na uku a cikin shekaru hudu zakarar gasar a shekara ta 2011 wato barcelona za ta haɗu ne da ɗaya daga cikin jigajigan ƙasar italiya ac milan paris saint germain za ta kara ne da valencia juventus da celtic shak ta haɗu da galatasaray yayin da borussia dortmund za ta kece reni da shakhtar shugaban kungiyar tseren motoci ta mercedes chief norbert hogg zai bar mukamin sa na shugabancin kungiyar wanda ya kwashe tsawon shekaru 22 a kai hog dan shekaru 60 yana da hannu a dawowar kungiyar ta mercedes a gasar formula 1 a shekara ta 1994 kuma ya yi aiki tukuru da ya baiwa direbobin kungiyar damar lashe manyan gasannin tsere shida na duniya da kuma wasu gasanni 87 a lokacinsa norbert hawk dan ƙasar jamus dai ya jinjinawa abokan aikinsa a ƙungiyar. bayan da ya yanke shawarar sauka daga mukamin nasa a ƙarshen wannan shekara wanda aka tabbatar a makon da ya gabata. Ga shari'in murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. kisan gillar da aka yi ma mutane 26 yawancinsu yara ƙanana 'yan makaranta masu shekaru ƙasa da takwas a ɗan ƙaramin gari da ke zaman lafiya ya farfado da muhawarar dangane da mallakar bindigogi a amurka irin waɗannan abin tausayi sun sha faruwa a garuruwan amurka da yawa kamar birane uku aurora a jihar colorado da tucson a jihar arizona da blacksburg a jihar Virginia. A duk wuraren matasa ne da ke fama da rashin kwanciyar hankali rike da makamai masu ƙarfi ke yin kisan kai ba gaira ba dalili su bar mutane a mace kana su raunata rayuka masu yawa. Irin waɗannan aika-aikan ba wai ba a saba da su ba ne a duniya gaba ɗaya. Kafin kashe-kashen da aka yi a Newton a jihar Connecticut inda yara ƙanana ashirin da ɗan bindiga ya harbe su ya kuma harbe malamai shida. A tsakiyar ƙasar Sin ma wani rike da wuƙa ya farma yara ashirin da biyu da mutum ɗaya a wata makarantar firamare. A shekarar dubu biyu da goma, wani ma rike da bindiga ya bi gari-gari a arewa maso yammacin ƙasar Ingila ya kashe mutane goma sha biyu har lahira, kana ya raunata mutane goma sha ɗaya. yawan aukuwar irin wannan aika-aikan amurka shi yasa ana ganin matsalar kisa tamkar ta amurka ce kawai ana ganin matsalar tana faruwa ne domin yadda bindiga ke da sauƙin samu a saya har ma waɗanda ba su da cikakken hankali ka iya sayan bindiga a sauƙaƙe su je su huce haucinsu a kan kowane ne amurkawa suna da dangantaka da mallakar bindiga mai sarƙaƙiya da ta daɗe miliyoyin amurkawa sun mallaki bindigogi domin wasan harbi ko farauta ko kuma domin kare kansu wasu ma suna su domin sha'awa kawai akwai wasu kuma da suke sha'awar tara tsofaffin bindigogi kamar yadda mutane ke tara kan sarki na aika da wasiƙu danganta bindigogi da aikin ta'adanci ya sa miliyoyin mutane sun tsorata da ci gaba da al'adar barin kowa ya mallake su. Sun ce irin waɗannan al'ada da ta shuɗe domin yadda ƙauyuka da garuruwa suke haɓaka suna zama manyan birane bai kamata a ci gaba da barin mutane suna sayan bindigogi ba kamar sayan burodi. Damar ta samo asali ne daga yancin da kowane ba ke da shi na mallakar bindiga ko da ma za a takaita amma ba hana ba kwata-kwata. Malakar bindiga ta samo asali ne daga dokar ƙasar Ingila kan 'yanci da kuma abubuwan da suka faru a lokacin juyin juya hali na ƙasar da suka sa shugabannin farko suka kafa dokar da ta ba kowa izinin ya mallaki bindiga domin kare kansa da iyalansa da dukiyoyinsa. Wannan shi ne gyara na biyu da aka yi ma kundin tsarin mulkin ƙasar Amurka. Kamar gyaran farko na kundin tsarin, ya ba da 'yancin taruwa da faɗin albarkacin baki da na jaridu da kuma raba gwamnati da addini. Gwamnatocin jihohi da na tarayya suna ƙarfafa dokokin mallakar bindigogi sai dai kotun ƙolin ƙasar ya sha jaddada 'yancin kowane ɗan ƙasa ya mallaki bindiga. Abin ganewa nan shine harbe-harben da aka yi a Newton sun sake harzika mutane suna neman a ƙara dokoki da za su takaita mallakar bindigogi idan ba za a yi hanawa ba gaba ɗaya. Ganin cewa jihar Connecticut tana da tsauraran dokoki amma sun kasa su hana ta'asa da ta faru, shi yasa mutane sun harzuka suna neman muhawarar akan batun. Masu son kawo gyara suna son a ƙara dokoki masu tsanani dangane da yin amfani da manyan bindigogi da mugayen albarusai. wasu kuma masu son a bar mutane su mallaki bindigogi sun ce a sassauta dokokin gaba ɗaya a nasu tunanin idan inda jami'an makarantar newton suna da bindigogi da sun kare ƙananan yaran da nasu rayukan a wata sabuwa kuma ƙasar tana cikin juyayi kuma shugaba obama ya ɗauki alkawarin yin amfani da duk ikon da yake da shi ya hana aukuwar irin wannan bala'o'in. Sharhin murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Kabiru Fage zai baku takaitattun labaran duniya. da watanni na cewa yara uku, ‘yan shekaru shida shida da haihuwa, suna daga cikin waɗanda aka harbe suka mutu har lahira a harin kan uwa da wabi da ɗan bindiga ya kai wa makarantar firamarin newton a jihar connecticut nan amurka yara suna daga cikin ɗalibai ashirin da shida da suka rasa rayukansu da kuma jami'an ilimi guda shida a harbin na ranar juma'a da ta gabata jami'a suka ce sai da ɗan bindigar ya fara harbe mahaifiyarsa kafin ya je wannan makaranta ya buɗe wuta a kan ɗaliban rotanni kuma na cewa sojin haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan tawayen salaike da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun mamaye wani babban garin da ke ƙasar. Yau Alhamis mayakan 'yan tawayen suka kame garin Batangafa mai tazara kilomita ɗari uku, arewa da birnin Mange, babban birnin ƙasar. Wannan da shi ne gari na bakwai kenan da mayakan 'yan tawayen suka je suka mamaye. An ji wata kafar 'yan tawayen mana cewa mayakan 'yan tawayen suna gaggauta mamaye garuruwan ne domin hakan ya taimaka musu su hamɓarar da gwamnatin francois bozize to da takaitattun labarin muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma da sanyin safiya idan allah ya sama da rai da lafiya za mu zo muku da wani sabon shirin a madadin kabiru fage da ya taya na gabatarwa julie lethas gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu skip sisk ni bello habib gradanci daga nan birnin washington dc nake cewa wasalamu huta lafiya Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.